cikin tsarinsa da shari'arsa. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم الله يا يا القوري غمزا دمتان سكي ايماني دا الله زي شغر دسو الجنة رانر القيامة waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu za su zauna a ciki har abada ba sa mutuwa a cikinta kuma ni'imar ba ta yankewa ya yi musu alkawarin ya shigar da su wasu gidaje kyawawa a cikin aljannata na zama yarda da Allah zai yi da su ta fi dukkan wannan abubuwan girma gaba ɗaya wannan sakamako da aka ambata shine babban